Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta cimma matsaya kan samar da damar da za a faɗaɗa ƙofar karbo bashin kuɗaɗen da gwamnati za ta yi amfani da su wajen gudanar da harkokinta daga nan zuwa uku ga watan Disamba, inda da an samu akasin haka. zai kai ga shallin da gwamnati za ta kasa biyan ma'aikata da masu karɓar kudaden fansho da gudanar da sauran hidindimin da take yi yau batun da zamu tattauna a kai kenan haɗe da wasu batutuwa da ake ta kai ruwa rana a majalisar dokokin amurka sunana mahmud lalo to a kwanan nan ne sakataren baitulmalin amurka janet yellen ta ce nan da ranar 18 ga watan oktoba kudaden da gwamnatin ƙasar ke sarrafawa wajen gudanar da ayyukanta na yau da kullum za su kare. gargaɗin yalin na zuwa ne yayin da majalisar bata kai ga cimma matsaya kan ƙara faɗaɗa kudaden da za a karɓo bashi ba wanda hakan har ila yau zai sa gwamnati ta gaza biyan basussukan da ake binta abin da ba taɓa gani ba a tarihin ƙasar dangane da wannan batu na gaito mai fashin baƙi kan al'amuran yau da kullum dr nasir Ɗanmowa, ɗan asalin najeriya mazaunan nan amurka don yi mana ƙarin haske kan wannan kairuwar rana da ake ta a majalisar dokokin amurka kafin a kai ga wannan mataki. yadda abin yake yanzu haka yake kaman misalin da zan iya mutane su gani shi ne kamar kagan wannan muna da credit cards misali kana da credit card an ce limit ɗinka dala dubu ne to sai ya kasance kasan wani wata ya kamata ka biya wani abu daga cikin kuɗi. haka to eh, idan ka cinye dalan ka dubu mm. ka kai kira da limit din ke maximum limit din ka to um, ya kamata a ci da lokacin biya yayi ka biya in baka biya ba abin zai bata ma credit score ka sosai ah. kasancewa to baka da aminci ga abin nan ga masu ba da bashin so amma kuma ana iya baka da maka ƙara credit limit ka bida in su masu bada da bashin suka ga cewa kana da kana iya to sai suna iya ƙara ma sai ya kasance kamar mokon maimakon dubu guda a kai ka dubu guda da ɗari ga misali hmm. kaga an ƙara ma limit ke eh. to kamar irin haka nan ne ita america ta shiga wato abin ga kiran limit ɗinta ya kai ya kai inda an ka eh, su majalisar dokoki suka ƙayyade mata to ba za ta iya idan lokacin biyaye wato da a ce sati mai zuwa kenan inda a ce ba a daga wannan limit din ba to za ta kai wannan matakin wanda na yi bayani can ba cewa mutum na iya shiga wanda zai bata mishi credit ko gaba daya wato za a iya kutanta shi kenan da misali a ce kamar bashi ne kenan ta yadda mutane za su fahimta eh bashi bashi ne ya kware eh wato kuma eh, kasan credit card mu idan nan bashi ne eh shi kuma eh. credit card da muke ta magana a kai wato da credit limit a nan wato kamar wani kati ne da ake sa mutum kuɗi a ciki da wani eh. iya adadin kuɗi wanda mutum zai iya amfani da su amma kuma ba a bashi abin da zai wuce abin da aka sa mai a katin da zai iya kashewa yana biya a hankali kenan kwarai yana biya a hankali har ya biya. Eh, to, um, Dokta, kamar yadda rahotanni ke nunawa an amince da kudaden ne waɗanda za su kai gwamnati har zuwa uku ga watan Disamban nan a wannan shekara. Eh. Yanzu idan eh. an kai watan na Disamba kudaden suka kare me zai iya faruwa kenan idan kuma ba amince da wani karin kuɗi ba? To, ka san um, tattalin arzikin Amerika gaba da irin kasuwanci da ake yi da sauransu ya danganta ne ga wannan cewa eh an yarda da gwamnati za ta iya biyan bashin ta saboda abin da zaka la'akari da shi shine ina ne su wane ne ke bin gwamnatin bashi to ko da ni diba wata kididdiga ɗazun nan sai a kashi kashi kusan saba'in da takwas cikin ɗari na bashin ainihin 'yan ƙasar amerika ne ke bin ta kuɗin mm. wato eh, kasan tana sai da treasury a bond ne irin takardun nan masu daraja eh takardun A daraja sai ta ashe kuɗi ta abin nan to da a ce yanzu an kai mako mai zuwa ko kuma yanzu idan aka kai uku ga watan disamba da aka giba wannan ɗagawa da aka yi na wucin gadi mm. idan ya kai wannan lokacin ba a biya ba a daga ba ba ƙara dagawa ba da bashi ba za a iya biya shi gaba ɗaya ba mm. to in ba a ɗaga ba to za ta shiga wannan eh, bayanin ne ya hako cewa ka shiga kamar default ka yi ka gaza biyan eh. ko cika alkawari kamar alkawari ne ka dauka. mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun dr nasir dan kenan dan asalin najeriya mazaunin nan amurka masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma wani mako idan allah ya kai mu inda za mu daga inda muka tsaya in za a madadin shi bakon namu dr nasir danmowa da julie latest gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya